أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من على المؤمنين بإنزال كتابه وبإرسال رسوله ومن على السنة برجال الذين يزبون على سنة نبيه ويدافئون عنها على قرض القصور والأغمال وتجدد الليالي والأيام القائل وقوله الحق لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم إلهي فمنك الفضل والنيل والقراء لك الجود والفضل الأميم على الوراح وإنك إحسان وأفو لمن أقطع وما لي إلا أفو بابك سيدي فإن تهدني للخير أصبحت لي فصدتك لا تحقر بفضلك مقتلي فهب لي أمانا من أذابك في غدي إذا جاء فيه الطفل لأمته شمطا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا واتو sha ɗaya ko sha biyu ga watan zulƙada hijiran mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai yayin da ya daidai da wato sha hudu ga watan bakwai shekara dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci na matasa inda muke gabatar da karatu a cikin wannan littafi na babban malami al'imam annawawi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta muna babi na hamsin da biyar babin da ke magana akan falalar mutum ya guji abin da zai raba shi da Allah da kuma mutum wato ya yi kwaɗayi wajen ƙarantawa da kuma wato falalar da talauci yake da shi idan mutum ya zamanto yana da alaka da Allah subhanahu Ta'ala. mun tsaya hadisi na 400 da 70 da shida za mu tashi hadihudin da 100 wato 477 وعن سهل بن Sa'ad السائدي رضي الله عنه قال يكي سوى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم annabi ya ce ce duniya Na ce duniya ta kasance ta adilu inda da janaha ba'udati ta yi daidai a wajen Allah da fuffiken sauro masaƙa da Allah bai shayar da kafiran wani kafiri ba min hada ita wannan duniyan sharbata ma'in ko da shan ruwa kan kwaɗa kwaya ɗaya kuwa don sharba ismul marra ne shine kwaya ɗaya to shi yasa wannan hadisi da muka karanta yanzu malamai sun yi maganganu al-Imam Tirmidhi da ya rawaito shi sai ce hadisun hasanun sahihun wasu suka ce hadisin bai inganta ba saboda a ciki akwai Abdul Humayd bin Sulaiman suka ce da'ifi ne amma hadisi yana da hanyoyi guda uku akwai ash-shawahidu sannan akwai al-mutaba'a sannan kuma in aka dauki wato hadisin yana da shawahidu da kuma mutaba'a lalle hadisi wanda ya tabbata hadisin ingantacce ne wannan hadisi da muka karanta yanzu abin da yake nuna mana shine wulakantuwar da duniya take da shi da kuma ta a wajen Allah to haka kuma wanda suke neman ta ta kowane hali ya waye gari ba su da wata himma sai ita shi yasa zamu ga Allah ta'ala yana cewa innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna malaikata tasmiyatal unsa sai ce wa malahum bihi min ilmin illa ban ba su da wani ilimi sai da bin zato da haka har yaje inda yake cewa fa'a'ari da an manta walla an zikirina ka kyale duk wanda ya bijire wa dokar Allah walam yuridu illa al hayatar duniya. ba abin da yake nufi sai wannan rayuwar ta duniya sai ce zalika mablaghuhum min al-ilmi wannan shine iya makura abin da suka sani a rayuwarsu ta ko waɗanda zaka su. a harkar abin da ya shafi rayuwa suna da mugun basira sun san duk abin da zai gyara ta da abin da zai bata ta kamar yadda Allah ya faɗi akan Yahudawa ya ce ya alamuna zahiran min alhayatid duniya. amma wa hum an alakhirati duk abin da yake na rayuwar duniya ne da yadda za a gyaru sun sani amma fa in ka ɗauko maganar lahira da kwata-kwata ba ta ajanda su da shi yasa Allah subhanahu wata'ala da suka ce aljanna ta su ce su su kadai banda su ba wanda zai shiga Allah ya ce masa qul in kana lakum ad-darul akhirah in dai kun ce gidan lahira naku ne ku kadai ku za ku shiga banda ragowar mutane sai ya ce musu fataman nawul mauta in kuntum sari ku gurin mutuwa in dai da gaske kuke Yanzu yanzu da kake da matsayi da gata da girma a wajen Allah ka isa kana unguwarsu musa a zaune ana fira da kai kawai ka ganka aljanna ai sai ka mutu tunda sun ci aljanna sai ta fuke su su kaɗai Allah sai ce to ga hanyar zuwa aljanna fa taman nawul mauta ku gurin ku mutu ku zo ku tafi aljanna in kuntum sadiqin in dai daga cikin ta ku ce sai yace walan ya tamannahu abadan har abada ba za su gurin mota ba bima qaddamat ailihim wallahu alimun bil zalim su wa'annan mutanen Allah sai yace wala tajidannahu wallahi sai ka same su sune ahrasan nati ala hayati sun fi kowa faɗai aka kawo hayatin nakira dan a nuna maka cewa rayuwar da suke kwadai akan ta ba wani kima take da shi ba wa min allazina ashraku wayanda suke ma mushrikai ne sun fi su shiri akan ta wayanda ba a saukan musu da littafi ba saboda ya yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanati dayan su zaka ga yana gurin ina ma da zai rayu shekara dubu amma Allah ya ce wa ma huwa bi min al'adabi an yu'ammar ko an raya shi shekara dubu to ba zai nesanta shi daga azabar Allah subhanahu wata'ala ba shi yasa ya rufe ayar sai ya ce wallahu basirun bima ya'malun Allah yana kallon abin da suke yi wannan uslubi na wallahu basirun bima ya'malun uslubi na at a ce maka kana aiki na san halin da kake ciki ci gaba da yi ka san cewa ko wanda ke faɗa maka haka ko marin daren daɗewa yana nan zai zo kanka to wannan shine abu na farko da wannan hadisi yake nuna mana yanzu wulaƙantuwar da duniya take da shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala haka duk wanda ya ce sai ya tashi ya neme ta ta kowane hali da kuma ya jira ya ga abin da zai ba sannan wannan duniyar ƙimarta shi ne mutum ya ɗauke ta yi sa ta ta zama shi ne tsanin da zai amfani da ita ya tsallaka zuwa lahira da ya fi yasa za ku ga Allah ya ce ƙulman harrama zinatan lahi lati akhraja li ibadihi wa su min rizqi waye haranta sai ce qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya sai ce khalisatan yawmal qiyamah to abin da ke ciki na dadi da Allah ya aje ka dauke shi zaman maka wasila ne tsani ne da zaka amfani da shi ka tsallaka zuwa lahira lafiya lau ita lahira ka dauka ita ce gaya duniya wasila ce to babban bakin ciki yanzu idan ka kalli lisanul hal na mutane ko da lisanul maqal din su bai faɗa ba domin akwai abin da yake da lisanul hal dabba yanzu tana magana ne ba ta magana amma idan ka ga dabba tana zullu a gidanka ta kai ta kawo lisanul hal ɗinta yana nuna maka tana jin yunwa ya kamata ka kawo mata abinci ko da ba ta yin magana to lisanul hal na mutane yanzu yana nuna cewa galibi an akasa an ɗauki lahira ta koma ita ce wasila duniya ita ce gaya so da galibin aikin da muke wala ba aiki bane wanda zai gina lahira aiki ne wanda ke gina duniya da haka sai in ka ɗauka gidan kowa na duniya yana ƙoƙarin ya zama ƙanƙararren gida amma gidansa na lahira kan gone to duk yadda za ka yi ƙoƙarin gina kamar yadda malam mai hashar ya ce bi hazzika wato fi duniya amma wa dinuka aukadu kai riko da rabanka na duniya amma duk inda zaka shiga a rayuwa kai kokari ya zamanto addinin ka shi yafi karfi akan matsala ta duniya sannan hadisi yana nuna mana halaccin buga misali dan a kusan su da ma'anar ga mai saurare ya halatta a buga misali shi yasa zamu ga annabi ya ce law kanatid dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'uda ma saqa kafiran minha shurbata ma'in Allah ta'ala shirya da mu wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala yake cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينا سوى ألا كسورارا إن الدنيا ملعونة وأن الدنيا دكوكي غننت إلى ملعون ما فيها كما دق أبن لكي سكنت أنتيني مسا إلا ذكر الله سيف ذكر الله ko illa zikirin lahi ko illa zikirin lahi ya kamata ya zama me yasa ana ku eh yana ganin shi ya fi kamata ya zama da ya kan wanda suke da nuska na illa zikirin laye kuskure ne saboda istisna'i ne kuma tun da istisna'i ne babu wani abu da ya gabace shi na nafayu to illa din ba za ta zama to mulgatun la amala laha ba da aka illa zikirin lahi haka ya kamata ya zama sai dai ambatan Allah wa ma walahu da abin da yake da alaka da ambatan Allah din an gane wa aliman sai malami wa muta'allimin sai wanda yake zuwa wajen malamin ya koya in baka cikin wannan kasa-kasan to kana cikin matsala Allah ya kiyaye akwai wanda za ka ga san taso ba su karatun addini ba kuma ba su da niyyi kuma ga shekaru suna tafiya kuma na sha faɗa nake cewa duk abin da kaga Allah ya san dan adam ba zai rayu ba sai da shi to yakan hore shi ya fi komai sauki na sha faɗa ko shekaran jiya na faɗa da muka yi khatma littafin da muka gama akan ahkamu siyamin sittin min shawwali ya faɗi abubuwa guda kusan takwas daga cikin abin da ya